yi gaba da yunkurinta na tsaron rayuka dukiyar al'ummar jihar zamfara rundunar 'yan sandar jihar ta yi nasarar ceto mutane goma sha hudu bayan sun shahe kwana 68 a hannun masu garkuwa da mutane a cikin dajin jihar zamfara a wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandar jihar zamfara sp muhammad shehu ta bayyana cewa a ranar goma ga watan uku shekara ta 2023 ne rundunar 'yan sandar jihar zamfara haɗin gwiwa da 'yan bangar jihar suka kai wani gagarumin hari inda sun kai nasarar fatattakar ɗaya daga cikin manyan 'yan bindigar da suka shahi wannan yankin wato dogo sali wanda akan haka ne suka yi nasarar ceto waɗannan mutane goma sha hudu da suka hada da maza biyu manya tare da mata bakwai tare da yara kwara biyar 'yan ƙasa ga shekaru biyu a cewar kakakin rundunar 'yan sandar ya bayyana cewa An kama waɗannan mutanen ne tun a ranar 1 ga watan Ɗaya, shekara ta 2023, inda 'yan bindiga ɗauke da manyan makamai suka faɗa ma unguwar Mangwaro da gidan Mai Dawa da ke ƙaramar hukumar mulkin Gusau, inda sun kai nasarar kama su, wanda a halin yanzu sun shafe kwana 68 a hannunsu. tuna dai rundunar 'yan sandar jihar Zamfara ta kai su a ta, domin diba lafiyarsu kafin ta haɗa su da 'yan uwansu. haka zalika kakakin rundunar 'yan sandar jihar zamfara din ya yi kira ga al'ummar jihar zamfara da su ci gaba da ba su haɗin kai domin kai labarin duk wani wanda ba yadda da shi ba da kuma kai rahoton duk wani aika-aika da suke ganin za a kai masu ƙarshen rahoton kenan mai biredi tv ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗakar ruwa nishaɗi sai mai biredi TV. Kakar gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.